ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون mushrikai suna yi maka gaugawa ya kai wannan annabi suna cewa a sauko musu da azabar da kake tsoratar da su ita to su sani ba don Allah ya ƙaddara lokacin da azabar za ta same su ba, da abin da suke nema ya zo masu, amma tabbas zai zo masu yana mai shammatar su.